بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode Allah da ya nuna mana wannan rana ta alhamis bakwai ga watan safar na shekara ta 1437 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ta yi daidai da sha tara ga watan sha ɗaya na shekara ta da goma 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafin mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ifnai shari'a, littafin da yake fayyace mana a shi'a wato waɗanda suke bin limaman nan goma sha biyu da suka raɗa wa kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi yau a tambaya ta talatin da takwas wannan tambayar kuma ga yadda take tana ce kaifas jaballahu ta'ala ta yaya ta yaya Allah ya amsawa du'a a anbiya'ihi ya amsa wa annabawansa addu'o'insu amma a bisa mahangan aƙidan shi'a muke so a ba mu amsa mun san annabawa da dama sun roƙi Allah su yi addu'a ga waɗansu buƙatunsu, ga waɗansu abubuwa na zalunci da aka musu Allah a take ya karbi addu'ar ya amsa musu akwai wanda ya roƙi Allah haihuwa Allah ya amsa masa ko irin su annabi zakariya su annabi abinan ibrahim shi ma ya roƙa akwai waɗanda suka roƙi Allah tseratar da su daga makircin kafirai ko ba haka ba irin su annabi Nuhu sun roƙa a lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta da aka rura ta kafin ya je din ya yi addu'an da Allah ya amsa masa ya ce wa muta wutan ne ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim annabi nuhu ma ya yi addu'a annaba da yawa daban-daban akwai kistoshi da yawa a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna sun roƙi Allah sun ɗaga hannu sun yi addu'a Allah biya musu bukata to muna so mu san tambayar nan ta ya aka yi Allah ya amsa musu ta ya aka yi ɗin Allah ya amsa musu addu'o'insu da bukatunsu ɗin amma muna son a fahimtan da aƙidan a mahanga aƙidan a muke son amsa Shi ne malam ya ce jawab su yan shi'a suka ce a aƙidan su ɗin suka ce an san shi ne indama tawassalu Allah ya yi gaggawan amsa musu addu'o'insu nan ne a lokacin da suka yi tawassuli wasu suka nemi ceto bi a immatihim da limamansu goma sha biyu ɗin nan duk annabin da kaga a can baya a tarihi ya roƙi Allah Allah ya amsa masa addu'ansa to sai da ya ƙirgo waɗannan limaman goma sha biyu innan ya yi tawassuli ya kira sunansu ya roƙi Allah ya haɗa da su shi yasa suka samu biyan bukata annabawa mace nan balle kai ya ayyuhan nasu ina fata an ga ana so a nuna maka annaban Allah ma waɗannan ne suka amfane su limaman su balle kai hujja fa bawwaba shaykhu daula akwai wani shaykhin su da ake kiransu shaykhu daulatu safawiyya bawwaba ya kawo wani babi a cikin littafinsa mai suna biharu zulumatihi al'a'imma biharul anwarihi kenan biharu zulmati an a'imma me yace yace ga babin yanda yake babu anna du'a al babin nan da suka uh, kawo yana cewa anna du'a al'ambiya'i lallai hakika tabbas addu'o'in annabawan da suka yi a can baya ustujiba an amsa musu ne bitawassuli ta hanyar tawassuli da suka yi wastishfa'i bihim da neman ceto da limamansu salawatullahi alaihim ajma'in amincin Allah tabbata a gare su gaba ɗayansu wannan maganar ka duba biharul anwar babu sa abuwa sa'iri fada'ilihim wa manaqibihim wato babin da yake fayyace irin falala da darajar limamansu waftarau ala riba waye arriba cikin limamai goma sha biyu wane ne arriba na'am arriba da shi nan shi ne aliyu ibn musa aliyu ibn musa sun kirkiri ƙarya suka danganta masa wai annahu qala ya ce wa hashahu alhalin asali bai faɗa ba yace lamma ashrafa nuhun alal gharaki yayin da annabi nuhu yayi dabba ya halaka a ruwan tufana annabi nuhu ne fa yayi addu'a Allah tseratar da shi daga kafuran nan shi kuma Allah ya ce yayi jirgi kera jirgin ruwa ya hau aka sako ruwa ta sama da ta ƙasa ruwan tufan to shi ma kai shi da ya yi dab da ya halaka a ruwan da allaha sai ya roƙi allah amma bi haƙƙina da haƙƙinmu ya ce ya allah don haƙƙin limaman nan don haƙƙin limaman shi annan goma sha biyu ya allah don haƙƙinsu da darajansu ya Allah ka tseratar da ni fa dafa Allahu anhu al-gharaqa sai Allah ya tunkuɗe wannan halakar daga gare shi walamma rumiya ibrahimu finnari hakanan yayin da aka yi majaujawa da ibrahim aka jefa shi cikin wuta annabi ibrahim alaihi salam kafiran nan to shi ma yana wuntsinawa yana wuntsinawa kafin ya fada cikin wutan da allaha bi haƙƙina shi ma sai ya roƙi Allah da haƙƙin limaman shi annan guda goma sha biyu me ya faru faja'alan lahun nara alaihi sai Allah ya sanya wannan wutan a gare shi ta zamanto bardan wa salaman wato sanyi mai aminci haka nan wa inna Musa yayin da annabi Musa shi ma alaihi salam fir'auna ya biyo shi innan zai halaka shi da rundunansa da shi da jama'arsa ko shi annabi musa da waɗanda suka yi imani da shi yayin da suka fita suka fice daga misira za su tafi to fir'auna ya ji labari ya biyo su ta baya zai halaka su su kuma ta gaba nan ga teku to shi ma annabi musa yayin da lamma baraba tariqan fil bahari yayin da zai ɗauki sandan nan ya bigi tekun nan ya dare don su wuce to da ya ɗaga sandan sai da ya kira waɗannan limaman tukuna ya yi tawassuli da su sai ya bigi sandan da'a bi haƙƙina sai ya kira ya roƙi Allah da haƙƙinmu da darajarmu ka ju'ila fasan sai aka sanya ruwan ya dare kuma tekun ya bushe lakan cikin ya bushe suka tsallaka haka nan mawa inna isa shi ma annabi isa ba a bar shi a baya ba wajen roƙo da tawassuli da limamanmu a yaushe lamma aradal yahudu katlahu yayin da yahuda suka tasan masa za su kashe shi cewa shi ɗan zinaɗin nan ne to da Allah bi haƙƙina shi ma da ya tashi roƙon Allah sai da ya haɗa da alfarma da darajar limamanmu na shi'a faja'ala fadaja min alqatl sai Allah ya ɗauke shi farafa'ahu ilaihi sai Allah ya ɗauke shi zuwa sama inda Allah yake cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu wa ma qataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allah ilaihi to nan ma fa bai samu ba bai samu wannan gatan ba sai da yayi roki Allah ya haɗa da alfarman limaman a ce sun daɗe shi amke da sani ko kuma mun san tarihinsu irin yan bidi'a ne da suke ce annabi salsal an halicce shi tun kafin a halicci duniya ne eh, in ka je wajen yan sufiya an halicci annabi a matsayin haske ne sai da ya tsaya nan gabas ya shekara dubu ɗaya ya koma yamma ya shekara dubu ɗaya ya koma arewa ya shekara dubu ɗaya ya koma kudu ya shekara nawa dubu ɗaya wai wata rana ma eh, wai jibril jibril wai kullum idan ya ya sanar da annabi sai ma annabi ya yana ya yana to wai wata rana sai aka <laughs> aka tambayi aka tambayi annabi ya rasulallah mun ji jibril yana ce ya yana yana wai ya abu ne ya ta ai shi kafin a halittima ma duniyan shi annabin sai da aka halicce shi ya zama ya yi ɗaya nan dubu ba je baka ga haske ta nan dubu ɗaya wata dubu ɗaya shekara dubu ɗaya ta gabas yana haske ya yi ta nan ta gudu ta arewa duk kusurwa hudu din nan kafin an halice shi to ai ya riga jibrilu ne shi yasa jibrilu ke ta ya to ba irin wani shirme ma malam da makamantar in ka je su ma tatsuniyoyi na wani gizo da ƙoki ma malam gara ma ka ɗauki magana jari shi zai koya maka hikima to shi a can da mun don jibril ya ce annabi ya yana me ya kare ka idan an ce ya tsaya na ya zama tuwa sai shekara dubu ya tsaya ka gaya mun me ya kare ka amma magana jari nan in ka karanta sai ka ilmantu da ilimin rayuwa yadda zaka ya fi irin waɗancan matar ka can kawai ko aka maka abu impossible wanda hankali ma ba zai karɓe su ba sai a ce duka kawai wannan wali ne ya yi shi wali ne ya yi shi to duka irin waɗannan abubuwan a haka za ka tarar sai da suka nemi mu kuma mun san annabin nan ga tarihi duk wanda ya karanta sira an haifi manzo Allah sallallahu alaihi a amul fil shekaran da abrahata Ya yayyo gangami ya fito daga yaman da rundunansa da giwa ya zo zai rusa mai ka'aba a lokacin aka haife shi mun san tarihi lokacin da mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi mahaifin shi ya mutu kafin a haife shi ita kuma ta rasu bayan ta haife shi da shekara nawa shida to ta ya za a yi kuma ka ce ya yi waɗansu shekaru kafin a halicci duniya ma an halicci sun girma Allah kafin a halici duniya kuma ba a tambaya ba a tambaya shehi bai magana ka yi interrogating na ka yi tambayi ba a yi kai naka in an yi kawai sami ina wa a ɗana kamar nassi kenan ina fata an gane ai ko aya ne tana neman sharhinta ko ya eh, aka ramakalla da Allah wannan aya ta Allah ne a fassara mu ya bayanin ta ya sharhinta to shi ma wannan a nemi ƙarin bayani karmakalla an haife shi a shekaran giwaye din nan kuma ya rasu yana ɗan shekara sittin da nawa a duniya gaba ɗaya sittin da uku tarihi ya nuna sai aka yi shekaru dubu a nan dubu a nan dubu a can dubu a nan waka ce an halitti duniya don shi ne to irin waɗannan abubuwan su ne duka za ka kar to su ma waɗannan yanzu shi annan babu ita a zamanin manzan Allah ma domin akwai imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu allah ubangiji ya rahamce shi wata rana ya sha gwagwarmaya shine imamu ahli sunnati wal jama'a ya sha gwagwarmaya da irin waɗannan yan bid'a ya sha gwagwarmaya da su matuka an kulle shi an dake shi an ji maka yawancin malamai magabata malamai ahli sunna sun mutu a prison waɗansu sun gama rayuwarsu a prison wani a jefa shi a rijiya da prison ɗin da kenan to anan din kuma ka samu sun samu dama sun rubuta littattafai da yawa sun wallafa su to kaga wata rana aka zo za a yi munazara dialogue da shi da yan a mukabala a gani to da ya zo sai ya ya kiro takalman shi ya rike a hannu ya zo a guje ya shiga da ya shiga aka ce aya kuma ka ɗauki takalma ya ce a ai <laughs> amma ni tarihi ne ai zamanin shi'a suna sace takalma a zamanin da lokacin manzo Allah shi'a suna yawan sace takalma shi yasa da nazo na dauna na rike suka ci wannan ai sharri ne ai ba shi a zamanin manzo Allah ai babu masu kun ji ƙarya yace alhamdulillah an gama ma muqabala ya sa ta kalmar ji ya wuce yace wannan kawai an an sa to wannan muqabalan za ai babu su azabu suka ce babu balle har ka ce wai suna satan kalma ina aka yi su a zamanin manzo Allah ka gani yace to an gama ma muqabala ya sa takalman shi ya juya ya ya da gida to zai ɓata lokaci akan abin da babu shi a zamanin manzo Allah shi shi ina fata an gane to haka za ka tarar to amma nan har annabi adam ya san da su har annabi nuhu ma da su ya yayi tawassuli shi yau aka haife su shi shi kanshi Hussein din mu sai eh, manzo Allah ne a Aliyu manzo Allah ne ya rike shi yana dan shekara shida ko ba haka ba sannan auren masa Fatima aka samu Hassan da Hussein sannan aka samu jikokin an san faga lokacin da aka yi jikokin amma annabi Nuhu ma ya yi tawassuli da su sai tawassuli ma da su ta ya za a yi irin wannan shi sa za ka ga wato za ka ji tun eh, kwakwalwanka tana tracking in kana jirgin waɗannan abu saboda zai cije ba zai ma karɓa ba ne taya za a yi ka zo ka fahimtar da mu taya haka za ka tarar Allah ubangi ya rufa mana asiri ah, ka duba wannan maganar na addu'an karban addu'an su annabi Ibrahim da annabi Musa da yadda kike teku da annabi Isa alaihi salam din nan ka duba cikin wasa'ilu shi'a littafin da aka wallafa shi mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na hudu shafi na ɗari shida da hamsin da tara wanda yake ce babin da annabawa suke tawassuli da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunadawna mahdiyahum bi mahadinsu ma wannan mahadin da ya one din na goma sha biyun da bai bullo har yanzu ba shi ma suna kiran shi da ya arhamar rahimin ina fata yadda za ka kira Allah ya Allah kamun kaza ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin to haka suke kiran mahadi da wannan suma ka duba shi kuma jamalul usbu bi kamalil amalil mashru' shi nan na aliyu Ibnu musa Ibnu tawus za ka samu wannan shi ne mana a take ya kawo aya ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki bisa shirka da haɗa shi da wuri da ake ta ya za a ka ɗauki sifan Allah ya arhamar rahimin ka ce kana roƙon mahadi da shi ya kawo maka ɗauki wa qala imamu humul kumaini akwai imam Kumaini da ya mutu an imamihim musani ga labarin da yake bayarwa game da wato limamin sunan na goma sha biyu a asani ashara ko shine al almahadiyul maz'um eh mahadin nan da suke rayawa yana nan ya ɓuya, har yanzu bai fito ba ga abinda kumainin nan na Iran da ya mutu ya faɗa game da shi yake biye hi umurul yau duk waɗansu al'amuran duniya na yau to a hannun shi ke shi ke sarrafa duniyan shi ke tafiyar da komai na yau gobe ma haka daga fitowar rana zuwa faduwanta duk a hannun mahadi shi ke tafiyar da su ina fata an gane an ba shi sifan Allah ɗari bisa ɗari wannan maganar ka duba ta a can kashful asrar kashful asrar shafi na ɗari da talatin da bakwai zuwa ɗari da talatin da takwas alhadisun rabi'u ma al-hukuma manhum ulil amri suwaye majigintan al'amuran duniyan nan to shi ma hadidin nan na goma sha biyu ma al'amuran duniya din nan na yau gaba ɗaya ma a hannun shi ke kawai shi ke zartar da su subhanallah bal wa qala shaykhuhum sannan shaihinsu ya ƙara da cewa bi anna a'immatahum su limamansu su goma sha biyu ɗin nan to yujibuna du'a a suna amsa addu'an mai addu'a ma in ka yi addu'a ka kira ɗaya daga cikin 12 ɗin nan to suna ji kuma suna amsa maka wa annahum qaribuna mimman da'ahum suna dab da wanda ya ambace su kamar yadda Allah yake cewa za idza alaka ibadi anni fa inni ƙaribun ujibu da da'watad da'i ibada to su ma haka suke fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka gabarin wannan shirkan da aka yi da shi faftarau suka ƙirƙiro wata ƙarya cewa anna ahada shuyukhihim cewa ɗaya daga cikin shekunansu na shi'a akwai ranar da arsala risalatan ya rubuta wasiƙa ya tura ta ila imamihi abul hasan zuwa ga limaminsa abul hasan al ya shtaki yana nuna masa wata damuwa wani complain wa ya kula ya ce innan rajula yuhibbu an yufdiya ila imamihi ma yuhibbu an yufdiya ila rabbihi yace makallahu mutum yana son ya rika ganawa kai tsaye da shugabansa limaminsa kamar yadda yake so kai tsaye ya rika ganawa da mahalicinsa Allah ya za a yi kenan akaramakallah takardar da ya rubuta kenan ya tura masa ya aka ya tura masa baya mutu sai faja'ahu ja ko kuma yana da rai a lokacin sai amsa ta zo masa idza kanat laka hajatun sai shehin ya rubuto masa limam limamin sabin yace idan kana da wata bukata fa harrik shafataika ka motsa kawai labbanka kawai ka kira ni ka motsa labbanka ka kira ni haka kawai kawai fa innal jawaba ya atika a take kawai amsan addu'ar ka zai zo maka kawai wannan ka duba biharul anwar biharul anwar ba shi nan babu al babin halartin neman ceto da tawassuli da iyalan gidan annabi su ne fa daga aliyun zuwa waɗansan goma sha biyu su ne fa in ka ji iyalan sauran duk ba iyalai ba ne shi kuma annabi kafin ya mutu sai da ya kira iyalansa ko da yan wasa ce koyar aikin da zai cece shi gobe kiyama ni ba zan magance maka komai a gaban Allah ba kun ga inda suka kai waɗannan a ta'aliq mala yace ga ta'aliki comment قال الله تعالى عن المشركين ga abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da mushrikai masu hada Allah da wani ko masu ɗaukan sifan Allah su mata ma wani ita Allah yake waya abu duna min dunillah za ka ga waɗansu mutane suna bauta ma wani Allah wanda wannan ɗin mala ya durruhum wanda ba zai cutar da su ba in sun bauta masa wala yanfa'uhum haka nan in sun bauta masa ma ba zai amfane su ba amma waya yaquluna sai ka ji in ka tambaye su me yasa kuke haka sai su ce ai ha'ula'i shufa'auna inda Allah waɗannan su ne masu cetonmu gobe kiyama daga azabar Allah Kun Allah ce ka tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan aqidar atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard ku ne masu bawa Allah labari abinda bai sani ba a cikin sammai da kasai ta ya za a yi waɗannan ku ce su za su ce ku za ku gaya ma Allah abinda bai sani ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ce tsarki da ɗaukaka ta tabbata ga Allah ga barin irin wannan shirkan da ake masa mun gane ko tambaya ta talatin da tara tana ta kaifan shaqqal qamaru nisaini li nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam fi shi'a mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon wahayi a makka ƙuraishawa mutanen makka sun cewa manzon Allah ba za su yi imani da shi ba sai wata ya sauka ko ya tsage tsari biyu ya shaida cewa shi manzo ne na Allah kafin su su yi imani babu shakka kuma Allah ya yi wannan ɗin watan ya sauka a makka ya biyu ɗaya a jabalu abi kubai daya kuma a jabalu ku'aiku'an eh, ɓari ɗaya a can ɓari ɗaya a can kuma suka ce mun shaida kai manzo ne na Allah amma duk da haka da suka ga abun su suka sharɗanta wa annabi in haka ya faru za su yi imani da shi amma da ya faru suka gan shi ƙarara fizikali sai suka ce wannan rufa'ido aka mana rufa'idu ne ƙarya ne it's impossible wata ya sauka Allah ya ce iqtarabat sa'atu alkiyama tana dab da ku tun da kun ga har wata ya tsage to alkiyama tana dab da ku in ji Allah ku zauna cikin shiri wa in yarau ayatan idan suka ga wata ayan Allah su suka nemi wannan ayar muka nuna musu ita yu'ridu ko sai su bijiri wa kulu sai su ce wannan sihirun sihiri ne ma mustamirrun wanda bai tsaya a nan ba ko ina an ji labari domin mutane har na ƙauyuka na ko ina abun ya faru a makka ne amma ko ina sai aka ji jiya mun ga abun mamaki mun ga abun menene ai mun ga wata ya sauka ya tsage wata yanzu inda yake ba kowa bane yake ganin shi a duniya to idan wani abu ya faru da shi ko ina ba za a ganin ba to shine suka ci ah kun gani eh kuna kauye kaza har kun gani eh suka ci ah sihirin Muhammadu ashe bai ma tsaya a nan ba ashe har kauyuka sai da ya haɗa wa ya kulu sihirun mustamil a wata aya Allah ya ce wallahi walau fatahana alaihim baban minas sama' فظلوا فيه يعرجون لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسرور الله ce wallahi bari in gaya muku Allah ne ya rantsa kafiran nan da mushrikan nan da zan ɗauke su ayi sama da su ana tafiya da su a buɗe musu ƙofar sama su shiga sama a buɗe musu su tafi su je a nuna musu jahannama gata a nuna musu aljanna ga ta a dawo da su a ce ya za ku imani ko a'a za ku ce ƙarya ne rufa ido aka mana wallahi ba gaske ba ne an san su shi ne kawai an mana sihiri ne sihiri ne ƙarya ne ba da mu a kai tafiyan nan ni ma ba kai ni ba ma ni ba ne kawai ba da ni a kai tafiyan nan ba Allah ce duk abin da muka musu ba za su imani ba haka Allah ya ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kai imanin da kaga kana da shi sai ka gode wa Allah wani irin sonka ne Allah yake sonka Allah yake ya gaibin naka zuwa ga imanin amma ka duba irin wannan jagwalgwalon da irin wannan aƙidar ka samu wani akanta zai mutu yana murna a ce ya mutu a kai yana murna a ce ga wata musiba ta same shi ya kira ɗaya daga cikin waɗannan ya bar Allah ba ku ga ya yi kama da wannan wai shehin nan na sufiya da ana tafiya a cikin ruwan bahar maliya wai za su je sudan daga sudan za su je saudiya wai a bahar maliya wai yana tafiya da yaran shi muridin shi shi wannan shehin ya ce to in ka ji nace allah allah to sai ka kira ni ne kuma shi shahin zai kira allah shi kuma yaron in sun ga fa halaka yace ni ka ba ku ganshi a wasu ba an ta yawo da shi ne shi haka da tijo fita alkaba eh, Nijar na fata an gani ai tsakanin nan da nan Najeriya ko nan Nijar din sai kun ji wani ya fito ya ce shi annabi ne nan gaba tabbatar muku don annabi ya ce wallahi ba alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mutum arba'in ɗaya bayan ɗaya a lokuta daban-daban yana ce shine annabin zamani ƙarshen zamani alkiyama ba za ta tsaya ba annabi ya ce sai mun gan su, to irin wannan karatu shine garkuwan da za ta kare mutane a kristin ba ka karanta addinin nan ba ba ka shiga ba ka zauna ka karanta ka zo a rika zaman nan da kai sai zaman to maka wani irin garkuwa domin ai matasan ake iba in ka ce kai bokon za ka karanta zalla da shi kawai za ka ba za ka matso ka ji nan ba waɗansu ba su yi bokon suka kai digiri aka ce su yaga certificate ɗin kafirci ba ne ba su yaga ba karatun nasu bai tuna bai bai sanya musu hankalta su tuna ba ya za a yi ina medicine in yaga certificate ɗin bari ya za a yi ina engineer in yaga certificate eh irin wannan din ne zai zama to kariya da protection kafirci ne a kamana hujja to ka saba da irin wannan zaman kenan kafirci ne abinda nake eh a ka mana hujja ko da qur'ani ko hadisi ko waɗansu maganganu to irin wannan din idan matasa da yara da suke karatu suna dawa ba sa irin zama su ji irin wannan din to irin su din ne za a ɗiba a raba ka da su bayan ka kashe kuɗin sun je american sun daɗin an yi masters an dawo ɗin an je uk an daɗe an je dubai an dawo an je abin nan ka bar su sakaka ba irin wannan a yanzu yanzu hai ka ji yaron ka ya shiga wata ƙungiya, kama da shekara biyar kai ba kama sani ba a shi yana kokari ma ya ja kannan ka duka kafin ka farga hai ka samu duk gida ba sa tare da kai akida a yanzu abin da ake ciki ke, a yanzu din nan kenan challenges din ne kawai na a yaƙi aƙidar ka ne duk yaƙin nan da su Amerika suke a syria da su menene su abin nan yaƙi ne akan aƙida abin da ya faru a paris din nan faransa din nan idan mutum ya natsu ya kalla saboda ƙasar faransa ta fi kowace musulunta kuma sun nuna nan da shekaru 2020 ma ko 30 ma gaba ɗaya faransa za ta zamanto mai kasan musulunci shi yasa suka kai wannan hanin suka ce isis ne yanzu mai aka fara yi ba an fara kona masallatai ba ai ana so yanzu kuma a ka abun da za a jefa can a dakushe wannan ci gaban musulunci da musulunta ne a hana masallatai a hana lectures a hana activities na musulunci a hana sa hijabi a hana kaza a hana kaza ai a september 11 shi ma ai su suka kirkiro shi don su dakushe iran a iraq su rugurguza iraki sannan daga nan su rugurguza irin su lebanon su syria su su menene duka ai in suna son abu sai su yi kirkirin nas su kirkiro shi don su zo su ce musulunci ne amanna musulunci ne amanna ni na ji dan an iraki da kansa da kaina da kunnena yana ce wallahi tallahi billahi lazi saddam ya fi musu Eh, rayuwarsa don ta fi musu alkhairi fiye da saboda da an ziga su in an kau da saddam an kawo nurul maliki dan shi'a daga iran an kawo wane ne daga iran in shi ita za ta kula da su za ta ba su ci da sha sai ya zo yake saddam ya fi musu alkhairi su dubu akan irin rayuwar da suke ciki yanzu shi'an ne ya faɗa ɗan shi'an ne ɗan iraki shi da kansa ya faɗa yake ya ga sharri su kawai iran yake ya gani haka za ka ta saboda haka irin wannan a zo a zauna ana ji din to ta duk yadda mutum zai kullo ma da magana yana faɗa za ka gane wannan wannan ɗan shi'a kana jin irin wannan kare za ka gane to ka kalli shehin kawai ana tafiya a kogi ne wannan ba harmaliyan za a ji da ko ne zai kai su ma oho to da shi da yaron wai idan suka ga bala'i za su halaka za su nitsa shi zai ci Allah shi kuma yaro ya ce shaihiwa ne shaihiwa ne shi kada yadda shaihi ya ce Allah shi ma ya ce Allah sai suna tafiya suna tafiya ce Allah sai yaro ya ce shaihiwa ne to wai can wai suna tafiya suna tafiya wai shai shaidan sai ya kullo a karkashin teku ya ce ma yaron kai wawa ne kana shirka da Allah shi yana kiran Allah kai ma ka bar Allah kake kiran shi kai wawa ne wai shi kenan sai ya bi rudin shedan sai ya ce Allah ya mai ce Allah shi ma sai can ya fara nuke a ruwa zai halaka shi ya waiga ya waiga ya ga yaro can ya kasa sai haka ya tsamo shi ya ce ya aka yi haka wallahi shedan ne ya zo ya ruɗe ni akan wakan lahu ya ce mun ne wawa ne ina shirka da Allah da nake kiranka na bar Allah a nan ai na yi shirka to ai irin ku ba su kai ka kira Allah a nan ba shine nace shine nace yaron baka gane ba yawa shi wancan da ya zo maka din shine na Allah shehin ne shedan ya juya abu vice versa ya juya abu vice versa irin wannan abun fa sai ka ga mutane ka ji abun ya shige su kawai kai Allahu akbar sai shi kenan sai wallahi ka ji mutum kamar zai abun nan wai sai yayin wani abu mu'jiza haka ake ajiye mutane ba abin da ya fi hatsari a rayuwar mutum ya fi tarnaki irin kai shirka yara ma 'yan zunubai zunubai amma shirka kam yanzu mutum ya gama kawai Allah rufa a irin wannan zamani da lokacin da muke a ɗan dasa bom a nan ka mutu haka kai a tare ka a sassare ka haka kai kana tafiya wai yan shara sun zo wuce sun haɗa da kai haka kawai ka ce a zamanin nan ba ka tawakkali da Allah ai ai ai ba kai dabara ba ai yanzu zamanin rike Allah ne kawai ka jefar da kowa shine irin lokacin da muke Allah ubangi ya rufa mana to mu duba a aƙidan shi'a ya aka yi wannan watan har ya tsage sau biyu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jawab suka ce bistishfa'i wa bitawassuli bi du'a'i ali bin abi talib radiyallahu anhu wato annabi shi kansa a lokacin da ya roƙi Allah watan ya tsage don kafirai su gani ya zamanto musu aya sai da ya tawassuli da sayidina ali ya kira sayidina ali a wannan lokacin kafin abun ya faru shi annabi kansa ku duba yunzar sahihu sahifatul abrar shafi na biyu wajen ambaton mu'jizatu rasulillah na limirza muhammad taqi mirza shi ya wallafa shi tambaya ta arba'in tana ce hal yustaghatu bi ahadin ghairu Allah ta'ala fi i'tiqadi shuyukh shi'a shin ana neman gudummawa akwai al-isti'anatu neman taimako ko Allah ce iyyaka na'budu wa iyya a gare ka kawai muke bauta kuma a gare ka kawai muke neman taimako to shi kuma neman gudummawa wato neman dauki fa shine emergency shine al-istighafatu abu ya same ka na imajensi wa za ka kira shin ana kiran wani in ba Allah ba a wajen eh, a mahangan shi'a domin Allah ce if iz tastaghithuna rabbakum na lakum ana neman guduma da Allah to shin ana neman gudumawa da wani da wani in ba Allah ba jawab amsa a mahangan a aƙidan shi'a suka ce la gasu ba a neman gudunmawan wani illa bi a immatihim sai dai da limamansu wa humun najat su ne tsira wal mafza kuma su ne tsira daga dukkan wata halaka tsira daga bala'i da musiba tsira daga halaka da razana ku duba ba su ce ba ana neman guduma da Allah da abin a'a da su din kawai kar ma ka kira Allah su din kawai kake kira saboda haka idan birkin motan ka tsinke ka ta san marami ka ce ya Hussein kawai kawai idan gida ya kama da gobara ka ce ya Hussein kawai ko ya Ali ko ya Hassan ko ya Muhammad bin wa wani albakir ko ya mahaji fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya girmama ya ɗaukaka gabarin wannan shirkar iftarau ala rasulillahi sallallahu alaihi duba har manzon Allah sallallahu alaihi sun masa kirkiran ƙarya sun danganta a gare shi wai annahu qala wai annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce wa hashahu atakai kuma bai faɗa ba wa amma abul hasan akhi wai manzo Allah ta salle ya ce amma abul hasan wai abul hasan ali akhi dan uwana din nan domin dan babban manzon Allah ne to su ƴaƴan uba ne wai annabi ne yake ba da labarin ɗaya bayan ɗaya yace kaga sayyidina ali abul hasan dan uwana din nan to fa innahu yantaqimu laka mimman zalamaka duk wanda ya tasan maka zai zalunce ka in ka kira sayyidina ali to ali zai ɗau maka fansa dina ali kawai in ka kira shi kuma ɓangaren bai wanda Allah ya masa shi kuma mai magance maka duk wani azzalimi ne da ya taso maka wa amma aliyu binul husain amma kaga shi aliyu dan Hussein jikan sayyidina Ali ɗin ko shi kuma in ka fada irin wannan yanayin ka kira shi shine falin najati minat talatin in kana so ka kukuta daga zalincin shugabanni wa nafafi ne. da irin menene tofe-tofe da makirce-makirce na shaidanu su kuma ɓangaren shi kenan in wannan ya same ka ga wani shugaba yana so ya zalunce ka ko gwamna to kawai ka ce wane ne ya aliyu bin hussein ya aliyu bin hussein shi kuma kiran shi kariya ne daga zalincin shugabanni da sarakuna wa nafafi shayafi ne da duk irin waɗansu wato tofe-tofe irin na shaidan da irin abubuwa da shaidan alladhi yuwassisu fi sudurin nas wanda suke sanya shaɗanu yanda suke eh, raya mutum abubuwa shi kuma wa amma Musa binu Ja'far faltamis bihi al'afiyata min Allah azza jalla idan kana so ka samu lafiya daga azaban Allah da kariya daga azaban Allah da bala'i da musiba wanda Allah zai wa mutum da ka kira shi kawai kawarki da shi ne in baka in kana fama da rashin lafiya kana son waraka daga Allah shi za ka kira a take kawai sai Allah ya saukar ma da waraka wa amma aliyu bin musa shi kuma aliyu dan musan shi kuma fatlub bihi salamata idan kana so ka samu aminci filbarari barari akan tudu walbihar da in ka hau ku in kuka hau ku za ku yi tafiya a jiragen ruwa ko a menene to in kuna so ku samu peace ku hau teku na har ku kure to ku kira shi in wani abu ya taso a teku haka nan a yayin da kuke kan doron ƙasa ku kira shi shi kuma nashi man kenan wa amma muhammad bin ali shi fa muhammad bin ali fastanzil bihi rizqa min Allah ta'ala da shi ake jawo arziki da sunan shi da shi ake jawo arziki daga wajen Allah sai in kana so ka zamanto mai arziki ka rika cewa ya muhammad bin ali ya muhammad bin ali ya muhammad bin ali Allah ka azurta mu albarka muhammad bin ali ya muhammad bin ali ya alama Allah ka mana arziki shi kuma bangaren shi kawai da ka kira shi arziki ne zai rika bubbugo maka wa amma al-husayn bin ali shi kuma nashi lil akhirati da lahira ne kawai eh ka rika tawassuli da shi don samun lafiya a gobe kiyama ba kai ba wutan jahannama matsalan kiraɗi in ya zo ka da matsala shi ka in kai rika kiran shi anan to shi kuma amfanin shi da kariyar shi ta me ta lahira ce abinda zai faru a lahira wa amma sahibu zaman da sahibu zaman kenan mahadi fa idza balaga minka saifu eh, zabha yace ko da mutum ya sanya takobi a wuyanka haka ya kama ka wuka zai ja haka in nan kawai a take fafka in bihi ka ce kawai mahadi fa innahu yu'inuka kafin wannan ya jawo kan ina tuni mahadi ya bi jahannin shi ai ai da ma ku ce kar ma a kaman ka a kama ka ma ai da ki yafi ma amma ya bar aka kama kar aka zare wuka sai da za a ja za ka kira ayi ina amana kar ma ya kama ka din balle ya sa wukan ma ai shine kariya da kyau na da Allah da irin wannan ba gara mai cewa ga maganin mai kaudabara din nan ba in ya zo ta nan ya neme ka ya ka tafi a zo irin namu nan da irin waɗannan surkullan eh la rufa mana asiri wallahi in waɗannan abu inda suke zaman na suna kira su in kuna da kuna duba zawiyan za ku ga duk akwai hotunan su duk akwai hotunan su kuma yanzu an dan fara yin kan su din back to origin an fara yin kan su din an fara molding din su kwarai da gaske an fara yi din ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa nan gaban za ka ga su za a fitar su sosai gumakan tab kuma a je ana neman tabarrukin yanda da ake tafiya a bauta malata da uzza da manata da su menene a makka din manzo Allah ce man ya ishikum minkum fa ikhtilafan kathira amma yake fa alaikum bi sunnati sunnati al rashidin al abu alaiha bin nawaji manzo Allah ce wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa wallahi zai ga abu mamaki zai ga rikita rikita na ban mamaki mamaki kaga mutane sun rikice sun yi mauce sun fita hayacinsu mutu ya ta san magunki gadan gadan ya ce husaini yake bauta ya ce yana neman tawassu gadan gadan annabi ya ce wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa zai ga abun mamaki annabi ake meye way out alaikum bi sunnati sunna ta din nan wallahi annabi yace ita ce mafita wa sunnatul khulafa'i fara da sunnonin khalifuna hudu din na khalifofin na abubakar da ake cewa kafirin nan sunnan shi ne mafita umar da ake cewa kafirin nan shi ne mafita sayyidina usman da ake cewa kafirin shi ne mafita sayyidina ali da aka danganta masa abinda bai kalima ba bayan ya mutu shi ne mafita maganganunsu da abin da suka faɗa a haɗa da sunan manzan Allah sai littafi tarattu fikum shay amrani ko amraini na bar muku abubuwa guda biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan na mutu ku rike su lan tabillu abadan har abada ba za ku ɓata ba kitaballahi littafin Allah wa sunnati da sunna har abada ba za ku ɓata. ku kenan shine ahlus sunna garkuwa ahlus sunna to ta za a iya zaman to garkuwan ka ɗauka kana karanta ka san fassaran shi har yanzu alifin ba'un din ma baka ma sani ba ka ji ta bar ayanka su koya to ta za a iya samu kariyan ta za a samu kariya din hmm? mu duba inda aka yi brainwashing yaran da aka haifa na musulmi yau buma baman nan fa su ake bawa an yi brainwashing din su wai jihadi suke amma an nuna musu ka dasa a masallaci lokacin da ake juma'a ka duba fa ai duk wanda ya ji kalman jihadi ko a kawai yake ya san tsakanin musulmi ne da kafin su amma yanzu ka duba yadda aka juya aka yi amfani da ƙwaƙwalensu aka zuba musu wani abu da kai kaki zuba musu na sunna wani ya karɓe masa su ya zuba musu abun da ya ga dama ya mai da su tamkar dabba robot kawai zai tashi ya daura abu kawai ya je ya shiga ya tarwa da shi yana gani yana ji kai in ba ka tsura masa wani abu ba ya yi fiɗa sai ka gama tirin ɗin shi a lokacin da za ka more shi sai wani ya ɗauke shi ya zuba masa shi nashi zuba masa nashi kai kanka sai ka ji tsoron bin ta inda yake su wani suna nan fa'awa nuna ba za ni ba ya ba za ka ba ɗanka ya ba za ka ba ɗanka ne ka yi sakaci babu shakka Allah shi ne mai shiryar da wanda yake so amma ka yi making effort ka yi naka ƙoƙarin na tarbiyyar ka tsura masa ɗin can kuma in abu ya gagara to ya zama to irin annabi dan annabi Nuhu ne ce zo ka hau yake baba ni zan je can to ka san ka gama naka ƙoƙarin amma ka bar yaro kai ɗaya kai shi ɗaya an halicci mutum don musuluncin nan an halicci shi don bauta wa Allah nan an halicci duniyan nan aka aje shi don ya bi Allah ya bauta masa a zo duk wannan abun ka bar shi ba ka yi sakaci sakaci haka za ka tara ana kuskure yau duniyan ma in kace kanta kane ga mu wanda ya same ta mai ji daɗi a yanzu ma wanda ya same ta mai ke jin daɗi ka gamu ya mu wanda ya samu mota yake da motar da ba irin ta a Kaduna ya kwana yana bacci ma don itan ma yana tunani shine mai one in town ya mu wanda ya gina mamai sai kekin gida yake mahutu a yau yake kwanta har ya har ya shari ga yamun ma Zamu ita duniyar da aka ki lahiran don ita aka a karanta addinin don ita gamu wa ya same ta mai huta kullum in kana da wani abu yanzu wanda yake da wata mota mai tsada a nan ya fi mu ɗan haka yana leƙa ya ga kana nan sai ya leƙa nan so goma ɗan fita kamar zai kurkure ruwa zai don ya duba don ya duba duk wani abun da Allah maka ni'iman shi in ka aje shi sai ka fi kowa rashin natsuwa kana yin abu dai hankalinka yana yana kan shi haka za ka tara kofa wannan in kana da hali gate in kaga ana bari shi a buɗe to sai mai gadi ya san ya ɗanɗana kuɗansa tun me yasa kake ga bari gate a buɗe me yasa to da kuma can ba a bari kofa a buɗe ma gaba ɗayan ana zafi kuma ka ɗauku kuɗin ka sa su a filo ƙarƙashin filo kai bacci eh mutum ya kasa gyaɗa a can a kan hanya yana noma duk wanda zai wuce ya kwasa ya aje kuɗin ma ya ɗaga leda ya ɗau canji ya aje maka ya tafi kai kana can in ka gama noman ka ka zo ka tattara ba a yi wannan rayuwan ba mai tsire haka zai gasa ya aje kawai mutu ya zo Allah ya ɗauka ya ɗauka kai kana can kana ci ya ɗauka ya ɗaga ya aje sisi ya ɗau canji ya aje sule ya ɗau canji ya tafi ka gama ka zo ka ga tsinken abun nan ka ɗaga ka kwashe ka ga lissafi daidai haka za ka tarar da yanzu ɗan da ake haifan ma yake Allah Allah ka mutu in ka ma zai gayyato waɗanda za su abin nan sai ya baba muna sai ya bamu abu ne ya baba yake mana haka ne yi baba dubu ɗari wai dubu ɗari ni ne zai mu ka duba wai wai ya nemi dubu ɗari biyar ka kai ka ba shi dubu ɗaya baba yana mun hakan ni ba ɗanka ba ne baba ni ne ya saka ce mu irin wannan mu'amalan ne ne dubu ɗaya zai mutu dubu ɗari zai mutu ka duba ka yana tsari ido kamar shi ya nemo Allah to wannan yana maka haka kwarkwasa ne a gida to shi ne a ba da kariya ma a ba su kariya na addini ba haka gani kana zaune mai a zo a ce gwamnati ta ce za a yi allura kaza na kariya daga kaza kariya rigakafi kaza don ne ba za ka ba shi ilimin addini ya zama to rigakafi ga aƙidan shi haka so mutu ya raba ya raba ɗanka da Allah ya kai shi hanyar halaka ya mutu yana halakacce Allah ban ya samu dace ina ga an kira sallah ko to ina ina nace ma za mu tsaya waka okay okay za mu tashi wa qala hujjatu islamihi ko a ina zuwa za mu tashi a tanakutu wannan wa hujjatu islamihim mahmud al-khurasani da wani babban shaykhun su shine hujja ma musulunci wanda ake kiran shi mahmud al da abinda ya ce, idza aratta istighafata bil imam idan kana so ka nemi agajin gaggawa da limamu mahadi alaihi salam to taftubu ma sanadkuruhu fi riqatin wato ka rubuta abinda za mu ambace shi a wata fefa a wata fefa idan kana so ka nemi guduma wani abu ya same ka na gaggawa da imamu mahaji to za su dictate maka waɗansu kalmomi da za ka faɗa sai ka rubuta su a fefa idan ka rubuta su a eh, fallon takardar nan wa tatrahuha ala qabrin min quburil a'imma sai ka ɗau fefan sai ka je ka jefa ta a ɗaya daga cikin kaburburan limamansu duk kabarin limamin limamansu goma sa biyu ɗin nan in ka je kafin shi na ƙarshen eh, ya bullo in ka je akwai ƙaburburan su ai su ake zuwa ziyara lokacin ashura to in kana so ka samu agajin gaggawa to ka rubuta bukatun kaɗin. din a fefa in Allah ya kai ka can sai ka jefa a ɗaya daga kan kaburburan duk wanda ka samu a kan kaburburan limaman su ma'asumai aufa shuddaha ko kuma ka ɗaure ta ka ɗaure takardar haka waktum ka buga mata sam ko kuma wa'ajin tinan nazifan ka samu laka mai kyau irin wanda ake yan tukwane craft din nan wanda da ake samuwa laka mai kyau sai ka dan mulmula lakan ka mulmula ka dan sa hol haka sai ka tura takardar a ciki haka sai ka liƙe ta da lakan sai ka ɗauka haka hmm? waje alhu fihi ka sanya ya takardar a cikin wannan lakan wa taraha fi nahari ka je ka samu rafi ko kogi ko teku ka jefa kawai au bi'irin amiqatin ko ka samu rijiya mai zurfin gaski in ka je ka jefa kawai au ghadiri ma'in ko wani dan tafkin ruwa ka jefa fa innaha tasilu yake ina tabbatar maka saƙonka na wasiƙa nan zai riski maulana sahibul amri ma'abucin al'amari ahanu. wa huwa yatawalla qada'a hajatika zai jibinci dukkan biya maka waɗansu bukatunka bi nafsihi da kansa zai tashi ma ya maka hidima ka duba wannan al-hukumatul alamiyyatu ko lil imam al-mahdi fi al-qur'ani sunnah kai wannan sun so sunna ina fata an gane ko wato hukumar da take tafiyar da dukkan al'amuran duniya sunan littafin na imamul mahadi da yanda zo a ƙur'ani da Sunna a ba irin nasu ba ba in kai haka zaka ga biyan bukata kawai ina fata an gane shi sa suke tafiya wannan wajen a je a yi ta da kuɗi kawai suna ba da su, Allah ubangi ya sa mu dace to za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amina rabbal alamin